akwai abin da na manta ban yi magana akai ba shine akwai wasu ruwayoyin wanda suka zo cikin sahihu muslim da da littafan sunan na yanda ainihin wato ko alwala ranar gobe alkiyama za a zo da al'umma cikin wannan haske amma kuma akwai waɗanda za a kore su daga fagen daga halar manzo sallallahu alaihi wasallam ga shi dai da haske a su. irin yadda kowane musulmi ya tashi wannan alamar ta al'ummar annabi su ma sun tashi da wannan amma kuma za a ware su manzo sallallahu alaihi zai ce innahum ashabi sahabbai na ne mutane na ne za a ce la tadri ma ahdathu ba'dak baka san me suka kirkiro a bayan ka ba a watar wayar aka ce manzo Allah zai ce musu wato basu gushe ba suna ridda ya taraja'una ala qabihim منذ فارقتهم ba su bushe ba suna yin raddatin da ka bar su ruwayoyi ne da suka zo ta hanyoyi da dama kuma malamai suka inganta su a gaba ɗaya hadisan suna magana ne a kan wani ɓangare na wasu mutane waɗanda al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama ne domin za su tashi da haske irin na annabi na al'ummarsa to amma kuma sun canja addini sabanin yadda annabi ya bar al'ummarsa a kai a hadisan annabi ya ambace su a babin abin da ya shafi alwala saboda malamai sun kasu a babin alwala saboda ambatan wannan hasken da za su tashi da shi irin yadda kowa ya tashi da shi amma kuma za a kore su to yan shi'a sai suke ganin kamar wa'annan hadisan suna nufin a cikin sahabbai akwai da za a kore sun yi ridda suke kafa hujja da su akan rashin adalar sahabbai ba muna cewa a ashabatu kullum udul ba to da wannan suke kafa hujja amsar da ake ba su shine kalmar as-suhba takan zo da ma'ana biyu akwai ma'anarta a larabci akwai ma'anarta a shari'a shi kuma manzon Allah ba larabe ne yana magana da harshen larabci wani lokacin yana magana da harkar shari'a wani lokacin da Allah an gane akwai lokacin da annabi zai faɗi kalma ba da ma'anar shari'a ba da ma'anar larabci to bai kamata ba mutum ya ɗauki wannan ma'anar ta larabci ya juya ta mai da ita ma'anar shari'a ya za a gane wannan ma'anar ta shari'a ce wannan ta larabci ce shine qara'in da wasu hadisan da wasu hanyoyin kamar da zamu ga hatta alqur'ani yayi amfani da yare na shari'a yayi amfani da yare na larabci misali daga ciki Allah madaukakin sarki ya yi amfani da kalmar sallah amma kuma addu'a yake nufi Allah yana cewa maza Allah khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna salataka sakanun lahum ka karbi zakkarsu daga dukiyarsu ka karba lalle ne sallarka tsarki ce a gare su to in ka dauki sallah anan a ma'anarta ta shari'a kenan menene alaƙar karbi zakarsu sallar ka tsarki ce a gare su babu ma'ana domin ba su yake wa sallah ba ɗaya kenan na biyu idan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah in ana nufin za a ba su ladan wannan sallar ta annabi to kowane ma ba ma iya wanda ya bada zakka ba don ne wani aikin da'a ma sai a ce haka kuma babu wani dalili da zai sa a dauki ladan annabi a ba wani sai dai a ɗauki ladan wani a ba manzon Allah duk wanda ya addini a duniyar nan sai an ba manzon Allah ladan addinin amma shi annabi ba za a ɗauki aikinsa a ba wani ba amma kai kuma duk abin da ka aikata na alheri babba ne ko karami sai an rubuta manzon Allah lada ko zunubi ka aikata sai an rubuta annabi lada saboda ya hana aikata wannan zunubin kai kuma ka aikata kun fahimce ni ko dan haka kenan inna salataka sakanun lahum ba ma'anarta ta shari'a bace ma'anarta ta larabci ce abinda ake nufi anan addu'arka saboda in suka kawo wannan zakadin yakan yi musu addu'a ce Allahumma salli ala eh Allahumma salli ala ali bani aufa misali Allah kai salati ma'ana addu'a ce yake musu to da haka akwai ma'anar larabci akan ambaci sallah ana nufin addu'a kamar da Aisha yake cewa taqulu binti wa qad qarrabtu murtahilan ya rabbi jannib abil awsaba wal waj'a alayki mithlu alladhi sallaiti wai zai tafiya ne yasa take cewa oh Allah ka kiyaye babana ka nisanta shi da wahalhalin hanya ka bashi wajen kwana mai kyau eh jannib abil awsaba wal waj'a ka kade masa ciwuka da musibu da awsab wahalhalu min alwasab sai mai da mata martani ce alaiki mithlu allazi sallaiti abinda kika roka mun Allah ya baki irin sa fa innal ah, faqtamidi aynan fa jamjam bil mar'i muttaja'an ki bacci mai dadi mahaifinki yana da wajen kwana yana da masauki mai kyau to kaga anan da yace alaiki mithlu allazi sallaiti kaga ai addu'a yake nufi mana addu'ar da kika kina da misalin ta bayana nufin sallah ta shari'a to can ma da annabi ya ce wancan mutanen za a kore su sahabbaina ne mana yana nufin suna cikin al'ummata suna cikin al'ummata domin asoba akan yi amfani da ita a larabci ana nufin wanda ya lazamce ka ko wanda ya rabe ka ko shiga cikin kungiyarka tunda sun shigo musulunci suna da'awar musulunci to sai annabi ya amfani da wannan yaran yana nufin jama'a ta ne duk suna cikin tawagata me yasa annabi ya faɗa haka saboda haske da suka zo da shi ba wai sun zauna da manzon Allah ba inda a ce ba ambaci wannan hasken da kowa zai zo da shi ba sai a dauka wancan a'a wani haske ne wanda gaba ɗaya su za su zo da shi su ma sun zo da hasken kaga sun cancance ya ce sahabbai na ma'ana yana nufin me mutane na ne jama'ata ne suna cikin al'ummata ka ce ai sun canja addini a ka, don haka ba sahabbai ake nufi a addini a shari'a ba a larabci ake nufi ana nufin waɗanda suka lazimci musulunci suka jingina kansu da al'ummar annabi muhammad sallallahu amma kuma sun yi bid'o'i wani malami mai hikima ya taɓa martani ga 'yan shi'a cewa wala Allah ma 'yan shi'a ake nufi ana <laughs> da huma ashabi aka ce la tadri ma ahdathu ba'dak yace domin magana yake ta alwala kuma su din su ne ba sa cika alwala domin za su zo sun saka zuwa alwala shafa suke ba sa wankewa ko ba haka bane to dan haka tunda aka ce baka san me saka kirkiro ba wala Allah ma wannan kin cika alwalar shine bid'ar da saka kirkiro za a kore su ranar gobe alkiyama to saboda haka kulli maƙalin jawab duk abin da wani zai faɗi to akwai amsar da za a bashi da haka nan ba ana nufin sahabban annabi a al'ummarsa ake nufi wasu mutane cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallama sun canja addini an kore su to wannan yana nuna maka hatsarin kuma ƙari a cikin addini duk abin da zaka yi kayi kokari kai yanda aka saka Allah ya sa mu dace to zamu shiga cikin hadisi inda zamu tashi shine hadisin Aisha Allah ya da ita Allah ya masa rahama ya ce wa an Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ya da ita qalat tace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya kasance kalmar kana tana nufin ɗabi'a ce yau da gobe bata ce kai tsaye ba yu'jibun nabi ta ce kawai kana kenan ya dawwama akan haka ɗabi'a ce kullum da kullum. kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayan ta kawo kana sai ta kafi fi'ili mudari'i dan ta nuna ma da'iman ɗabi'ar annabi ce har ya bar duniya annabi ya kasance yana birge shi kana nabiyyu yu'jibuhu fi tana'ulihi kana nabiyyu yu'jibuhu tayammun annabi damantawa yana burge manzon Allah fi tana'ulihi wajen sanya takalminsa wa tarajulihi da gyaran gashinsa wa da tsarkinsa wa fi sha'anihi kullihi da dukkan sha'aninsa mutafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rubuto ce wata yu'jibu hutayammun wata ruwayar yuhibbu tayammun yuhibbu annabi yana so an ya yana so ya amfani da dama maza Allah ya kasance yana son amfani da dama yana son damantawa fi tana'ulihi wajen sa takalminsa in zai sa takalmi yakan so ya sa kafar dama ne sannan ta hagu wa tarajjulin an ce at-tarjil ya hada dukkan abin da zaka yi wa kanka kama da kan tasrihu sha'r an gane ko wa tajmidihi wa tajmilihi duk abin da zaka yi wa gashin ka na taje shi ko wa tadahunihi ka zo ka da mai ka shafawa gashin ka to manzon Allah kai har aski ya shiga annabi sallallahu alaihi yana burge shi yana son damanta wajen sa takalmi wa tarajjulihi da wajen gyaran gashin sa dan ka san annabi sallallahu alaihi yana gayu yana tsafta yana gyaran kai sallallahu alaihi wasallam to idan manzo Allah zai gyaran gashi idan ta je gashin zai yakan so ya fara da bangaren me bangaren dama idan mai zai shafa wa gashin annabi yakan so ya fara da bangaren me dama haka idan zai wa gashin duk wata tsafta da wani kyau ko zai daskarar da shi ko ma menene ta ina ake farawa ta dama to da wannan malamai suka ce wannan ya shiga ciki aski idan namiji zai aski shi masu aski sai su ɗauki wannan sunna din duk sanda zaka yi wa wani aski ka fara masa ta bangaren dama mata masu kitso a gida in zaki yi wa wata kitso ki fara ta ina bangaren dama shi yasa ya tabbata a hajjin manzo sallallahu alaihi wasallama da mai aski ya zo zai masa aski sai sai da ake na alhazai a sai manzo sallallahu ya ce ya fara ta nan manzo Allah sai ya nuna masa bangaren dama to kaga kenan damantawa yana ɗaya daga cikin me sunna mai ƙarfi daga cikin sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam tace wa tuhuri da tsarkin sa to abin tambaya anan ta za a yi a fara mun san cewa damanta wajen sa takalmi shine a fara sa kafar dama ko sannan ta hagu wajen taje gashi shine a fara ta bangaren dama to shi kuma tsarki ta za a yi mutum ya fara tsarki ta bangaren dama eh al'auran mutum zai a ce a fara wanko to da haka tsarki a nan suka ce amun ne muradu bil khusus an ambaci tsarki ba ana nufin umumi na dukkan tsarki ba ana nufin me arwalla da wanka mumtaz banda tsarkin wanke wato yawwa kamar misali al'aura da sauransu mutum ga al'aura ba ta da dama da hagu da za a yi gaba ɗaya ce ita bayan ita kuma a gaban jikin mutum ma akwai abin da aka keɓance za mu ji wasu wuraren hatta a cikin alwala to saboda haka alwala da wanka ake nufi amma alwala manzo sallallahu alaihi wasallam yana so ya fara idan zai me wanke hannu ya fara da hannun zara'in sana dama sanan zara'i na hagu kafasa ta hagu sanan ta dama amma abin da ya shafi wanke hannaye haka an gane ko shi ko imamu shafi'i a imamu nawawi Allah ya masa rahama a cikin sharhin sahihu muslim yake cewa shi ba mustahabbi bane saboda shi siffa ɗaya garas hannu ba mustahabi bane a fara da dama shi kawai sa shine ka hada gaba ɗaya ka cakuɗa hikimar shine a yanda aka roto daga aikin manzo sallallahu alaihi wasallam an ga hannu idan ya zubo ruwa gaba ɗaya yake cakuɗawa shi sa imamu nawawi ya fahimci wannan shi ban da shi an fahimci wannan ko sai kuma kunne shi ma kunne ba mustahabi bane ka damanta ka ce bari in fara shafar kunnen dama in dawo in shafa na hagu gaba ɗaya ake wannan abu biyun su an keɓance su kunnanka ba za ka ce ka fara na dama ka da na hagu ba gaba ɗaya za ka shafa in ka ta shafa kai sai ka wuce ka shafi kunne sai mai ɗayan hannayenka in ka ɗebo ruwa gaba ɗaya za ka haɗa ka cuɗa an fahimci karatun to amma abin da muka taso muna koya tun muna yara za ga yadda ake koyar da alwala a ƙasar mu ta Hausa za ka galibi cha za a zuba ruwa a nan dama a wanke ko sau uku sai a da hagu to wannan haka wasu cikin malamai suka fahimta daga cikin malikiya shi yasa aka tafi akai to amma abin da hadisai suka nuna mafi ƙarfi hannaye gaba ɗaya manzon Allah yake wankewa sallallahu alaihi wasallam in ya ɗebo ruwan gaba ɗaya yake hadawa ya cuɗa hannayen ya in ya wanke gaba ɗaya haka yayi ɗaya kenan sai ƙara kamfato ruwan da dama sai ya hada su gaba ɗaya yayi bi kenan an gane sai ƙara kamfatowa ya hada su gaba ɗaya yayi uku kenan amma ka fara wanke wannan daban da wannan ba haka aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwala ba an fahimci wannan ko to me hukuncin damantawa din mun ji cewa annabi yana son damantawa wajen sa takalmi gyaran gashi hatta aski duk komai annabi yana so me hukuncin wannan damanta din dai kenan na biyu akwai abin da shi kuma bayan waɗancan abuwa da muka faɗa abin da ya shafi gusar da ƙazanta shi ma ana son damantawa za mu yi magana a kai yanzu insha Allah ta'ala na ɗaya hukuncin damantawa a wajen malamai al-Imam Nawawi Allah masa rahama ya kaito ijma'i cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa mustahabbi ne ba wajibi bane an fahimta mustahabbi ne ba wajibi bane ba damanta din da wani zai zo zai sa takalmi ya sa fara da hagu ba za a ci yayi laifi ba sai dai ya bar wani abu da manzon Allah yake so in ku kana son annabi kamata ka rika kwaikwayon sa cikin komai domin shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa yake son dama din saboda albarkar dama din saboda ita dama daga al-yumnu ne in an ce al-yumnu a larabci ma'anarsa shine albaraka albarka al-yumnu ma'anarsa shine albarka akan ce tayammana fulan ana nufin tabarraka ay talabal baraka akan ce kuma tayammana ana nufin ya fara amfani da dama duka ma'ana ana amfani da ita to saboda albarkar dama aka kira ta da alyamin an gane kuma kice shimal ce ita kuma ko an je lahira Allah me ce wa ashabul yamin ma ashabul yamin can ko ashabul shimal ma ashabul wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama waɗannan ashabul maimana su waɗanda waɗanda za su karɓi littafin su a hannun dama ashabu shimal ko mash'ama su ne wanda za su karɓi littafin su a hannun hagu to kasancewar duk wanda ya karɓi littafin su a hannun dama ina zai tafi aljanna wanda ya karɓi littafin su a hannun hagu ina zai tafi wuta kuma ba wanda zai karɓi littafin su a hannun dama sai musulmi kusan wannan babu wani arne da zai karɓi duk alherin da arne zai ko da zai ciyar da duniya da abin da ke cikinta da alheri ko da zai ta kuka saboda tsoron Allah har hawayensa ya kare tunda dai ba musulmi bane ba ko kuma bai imani da annabi Muhammad ba misali kamar kirista to ba zai karɓi littafi da hannun hagu dama ba sannan mu sani babu wani musulmi da zai karɓi littafi da hannun hagu ku riƙe wannan na san da yawa a wa'azzukan da muke ji a baya ba haka bane mutane suna zaton zunubin ka ne zai sa asali ka karɓi littafi da hannun hagu gaskiyar magana ba shi bane imani da kafirci ne mas'alar dama da hagu duk mumini duk musulmi komai tarin zunubinsa da dama zai karɓi littafi an fahimci wannan ko duk kafiri komai yawan alherinsa da hagu zai karba. abin da yake tabbatar da haka ubangiji sama wata alama labari yanda za a bada littafi a hannun dama Allah ce fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wanda aka bashi littafin sa da hannun dama sai ka je na cewa da ƴan uwansa ku zo ku karbi littafi na ku karanta inni zanantu anni mulaqin hisabiya dama ni na tabbatar zan haɗu da hisabi na ce fa huwa fi aishatin radiya Allah ya ce wannan yana cikin rayuwa mai yarjejiya to wannan da yake cewa ha umu qra'u kitabiya a ƙarƙashin tafsirin ayar Abdullahi dan Abbas da wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa ayar da Allah ya ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun ranar da wasu fuskoki za su yi fari wasu fuskoki za su yi baki aka ce a wajen karɓar littafi ne mutlaqan wasu suka ce fuskokin mu'mine za su yi haske na kafiri za su yi baki daga cikin abin da suke faɗi mumini idan aka ba shi littafi daga cikin mumini akwai wanda gaba ɗaya haske fuskarsa za ta yi saboda alkhairin sa ya rinjaye to daga ciki kuma akwai wanda fuskarsa za ta rika baki tana tana haske Allah an fahimta idan aka ba mumini littafi idan ya karanta wannan ku je ku duba cikin tafsir za ku gani yana cikin karanta littafi in ya ci karo da aikin alherin sa tabyaddu wajhuhu sai fuskarsa ta fari yana cikin can sallah nan azumi nan zakka can sai ya ci karo ya taba tsula ƙarya sai yana ganin an sa ƙarya sai fuskarsa ta baki kirin saboda yana jin tsoron kai ya tafi ai tsoron tafiya wuta ne yake janyo bakin yana cikin can sai ya ci karo da sada zumunci sai fuskarsa ta dawo fara Sai haske yana cikin bi sai ya tuno ya dan taba yin kwange a wajen aiki wajen sana'a nan ma fuskarsa sai ta baki to haka dai zai ta karatu karshe sai ya je karshe zai ga sakamakon sa wuta zai tafi ko aljanna wallahi abinda malamai suke faɗi na tafsiri muhakkikun da wanda ya je kowa a ƙarshe zai ga sakamako wanda musulmin da ya je ƙarshe alherin sai rinjaya zai ga cewa gaba ɗaya bayan nan kawai aljanna zai tafi wanda kuma ga alheri ga shari zai ga a ƙarshe an ce sakamakon ka zaka dan yi prison na shekara kaza a wuta <laughs> amma ku tsaya ku ji saboda tashin hankalin wuta da ya gani shi ba ma shiga wutar da zai wasu shekaru bane damuwarsa a'a kawai farin ciki yake an rubuta a littafinsa ƙarshe makomarsa aljanna amma duk da an ce zai shiga wuta amma munna yake zai ke cewa ƴan uwansa ha umu qra'u kitabiya ko karɓi littafi na karanta inni zanantu anni laƙin hisabiya duk da ya ga zai ma tafi wutar amma munna yake saboda ya san in akwai wanda shi in ya shiga ba zai fito ba shi kuma ya san akwai ranar fita haka wasu daga cikin malaman tafsiri suka yi wannan fasara shi ko kafiri babu mai karɓar littafi a hannun hagu sai kafiri ba yanda za a yi musulmi ya karɓi littafinsa a hannun hagu malamai sun haɗu sun kusa su haɗu akan wannan ma'anar duk wanda ya karɓi littafi a nawo ya kaddara in ya shiga wuta kawai ba zai fito ba har abada an gane ko shi yasa cewa amaman uce kitabu bishi malihi a wara a zahari ko nan bishi malihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya sai wanda aka shi littafin sa da hannu ko saka je yana cewa me kai cona ina ma ba a bani littafi na ba mana walam adri ma hisabiya ina ma ban ga me sakamako na ba saboda shi gaba ɗaya bai ga zai tafi wani guri ba sai wuta ya laita kanatil qadiya zai rika cewa ina ma a ce in an sani a wutan nan in mutu gaba ɗaya ba zan ci gaba da rayuwa ba ko kuma ina ma a ce wahalalin kiyaman nan su kashe ni ma aghna anni maliya zai ce dukiya dukiyata ba min wadatar wadatar da ni da komai ba halaka anni sultaniya iko da ya kwace mini me Allah ya ce gaba khuduhu faghulluhu ku kamo shi ku daure shi ku sa masa ankwa thummal jahima salluhu sannan a wutar jahim ku me ku kone shi thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluquhu sannan ku saka shi a cikin sarka wacce tsayinta ya kai zira'i saba'in wasu suka ce in aka tashi ɗauro shi mala'iku za a sa su jefo wannan sarka tana zuwa za ta shiga bakinsa sai ta tafi ta bakinsa ta hudo dubararsa ta ƙara dawa ta ɓula Ka tsake kansa ta ƙara komawa duk jikinsa za ta fi ko'ina ba wai ɗauri ne irin na mutum da za a cikin jikinka za ta riƙa bi tana fitowa ko ina na gaba yadda jijiya take yawo a jikinka haka wannan sarka za ta bi sannan a fusge mutum a jefa shi a wuta ya Allah ka kiyashe mu ya Allah to duk da wannan da Allah ya ce khudhuhu fa quluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin zarwa sab'una dhiran fasl komi Allah ya ce gaba innahu kana la yu'minu billahi al-azim lalle ne ya kasance baya imani da Allah kaga ai ba magana ka ce musulmi ne da musulmi ne ba za a ce la yu'minu billahi al-azim ba to da wannan zamu gane kuma duk inda Allah ya ambaci ashabul shimal zaka ji kafirai ne zaka ji ana magana wuta wuta da goma da goma da sauransu to saboda haka saboda kasancewar ita dama bangaren yan wuta ne musamman kafirai wanda za su dawama a hagu kai ita kuma dama bangaren yan aljanna ce ko da a cikin su wani zai shiga wuta karshe dai zai fito tafi aljanna sai annabi yake son damantawa saboda kamar da zo cikin wata ruwa cikin musnad na Imam Ahmad dan Hanbal cewa manzon sallallahu ya kasance wato hibbul fa'al hasan yana matuƙar son kyakkyawan fata dama abu biyu ne akwai canfi akwai mugun fata mutum ya ce a duk sanda na bi hanyar nan inda a kowane mutum inda na same shi kofar gida to fa ko na je kasuwa ba riba sai dai na bin hanyar yana jin tsoron kai gan shi to wannan annabi ya so canfi ne an gane ko ce in ka haɗa da tsohuwa a hanya ba nasara in budurwa ce akwai nasara annabi baya san wannan amma kuma annabi yana son fa'alul Hassan. ka ce ga wani tsoho can duk da ya muka gaisa da shi na wuce na gaida tsohon nan na je kasuwa buɗe nake gani to annabi yana son wannan ka auri mace ta dalilin aurenta ka wato ka aure ta bayan ka aure ta aka kore ka daga wajen aiki ko da kana zuwa kasuwa kana cinikin zuba cinikin sai ka ce mai bakin kashi ce bari ka rabu da ita to wannan annabi baya son wannan ba wanda zai kaddara maka shari yawwa amma kuma ka auro ta da kai matsiyaci ne kai arziki ka ce daga albarkacin auren wance ne wannan ana so wannan fa'alul hasan saboda ai albarkar dan adam ta bi wani amma sharrin da wani yake aikata baya bin wanin sa Allah ba zai dora sharrin wani akan wani ba shi yasa ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da ina ji yayi gidan man sayyida abubakar yace ba wannan ce afwan lokacin da aka wada na Aisha kazafi afwan sura ta sauka Allah ya saukar da sura ya wanke na Aisha Allah ya dade ita lokacin da wannan sura ta sauka wani daga cikin sahabbai yake cewa ba wannan ce farkon albarka ku ba ya ku iyalan gidan abu Abubakar ma'ana albarkacin ku gashi nan an muku kazafi ma gashi sura ta sauka hukunce hukunce da dama na zaman zamantakewa Allah ya sauka saboda ku to kenan ana son fa'alul hasan abinda ba a so shine canfi ka rika munanta zato ga wani abu to amma kuma duk da haka in an canfa abu ka kiyaye abin saboda canfi kuma yana da tasiri irin yadda kan maka yake da tasiri duk abin da aka canfa ka hayi masa shi yasa ya tabbata kamar da ya zo cikin wato motsa ta imamu malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana canfi ko baya son canfi al-hafiz ibn abdul bar a cikin sharhi muwatta at-tamhid ya kaito maganganun malamai a ƙasa maganganu ne masu matuƙar kyau akan mas'alar canfi da maganganun malamai wasu suna ganin akwai ruwayoyin da suka zo an ce da manzon wasu mutane suka same shi cewa ga wasu suka kawo annabi kuka a gidansu suna da yawa suna da kuɗi kuma sai suka yi canjin gida suka koma wani gidan daga koma wani gidan aka yi ta mutuwa yau wannan ya mutu gobe wancan ya mutu kuma da suna da kuɗi suka da suna talaucewa maza Allah ce ku tashi ku bar gidan kaga canfi ba shi da sa ba shi da tasiri amma idan mutane suka riga suka canfa abu to kai kokari ka bar abin domin idan mutane suka tsananta canfi akan abu to in kana shiga wani abin yana iya samun ka an fahimci wannan ku shi yasa zo a wata ruwaya cewa manzo Allah da canfi zai tasiri da da wani abu da zai riga kaddara da kan bambaka to yace in ya kone umu fa fil mar'ati wad dari wal fars canfi akwai abubuwa uku da da canfi zai tasiri to da anan gurin ne gida in aka canfa shi mace in aka canfa ta doki in aka canfa wani ya ce ga wani doki can duk wanda ya hau dokin an gane baya jimawa yake mutuwa ko ga wata mace nan duk wanda ya aure ta baya dadewa yake mutuwa to ka kiyaye su annabi ya hana ka kusanci waɗannan abubuwa saboda sharrin bakin mutane wannan bakin shine zai goba zai zama kamar goba akan wannan abin to saboda haka annabi yana son damantawa amma yana kin me canfi annabi sallallahu alaihi haka ɗabi'arsa take na kawo waɗancan bayanan ne don mu gane hatsarin shi canfi din shi yasa na dan tsananta magana shi yasa ba a so ka munanta zato akan wani abu ka kyautata zato akan abu ko da abin ba alkhairi bane sai ya zama alheri shi yasa ta iyalanka kada ka rika munanta ka zato kai ta kyautata zato akan iyalanka kana munanta musu zato in baka ci sa'a ba wannan mugun zatan sai a ma'amalance ka da shi kun fahimta ko to saboda haka manzo Allah ya kasance yu'jibu tayammunu fi tana'ulihi wa tarjuli nace mustahabbi ne hukuncin an so ayi amma ba wajibi bane kuma Imam Nawawi ya to ijma'i akan haka to amma abin da ya shafi gaban alwala ka fara wanke da dama sannan hagu wannan zamu magana akai yanzu insha Allah wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya dade shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idza tawadda'tum idan kun zo alwala fabda'u bima yaminikum ku fara da me damamakinku akhrajahu al-arba'a wa sahahu ibnu khuzaimah ku fara da hannun bangaren dama kenan sunna ne wannan abin da masu fiƙo suke ta mana fiqh ake cewa wal bidayatu ko wal eh, bad'u bil mayamin al mayasir ko yana cikin fadail yana cikin abin da yake mustahabbi ne a fara da dama sannan hagu idan ka zo yin alwala ka fara bangaren hannun dama sannan na hagu ka fara da kafar dama sannan ta hagu to wannan wasu daga cikin malamai suna cewa wajibi ne daga cikin su akwai bin bas daga cikinsu akwai magana da aka yi gina alimamu Ahmad dan Hanbal cewa a alwala wajibi ne da wani zai zo ya alwala ya wanke hagu ya dawo dama alwalarsa ba ta yi ba amma magana mafi ƙarfi alwalan mutum ta yi alwalan mutum ta yi mutum ya fara wanke dama sannan ya dawo hagu kun fahimci karatun alwalarsa ta yi amma kuma ɗayan biyu ko dai ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa canjawa ba amma shi yake canjawa ba don ya nuna cewa in yayin ba shi da laifi kawai don ya kishiyanci sunna me hukuncin wannan in ya mai da hakan ɗabi'a sai yake kishiyanta kawai in ya zo a shi da dama hakun yake fara. wa ya kishiyanta anan ya kishiyanci annabi kaga wannan kuma ya zama bid'a amma da a ce wani zai alwala ba ya manta ne kawai sai ya wanke hagu ya dawo dama ba wanda zai ce ya bar alwalarsa ba ta ba alwala ta yi mun fahimci karatun to saboda haka yana da kyau mutum aka ce abu sunna ne ko da an ce ba wajibi ba ne mutum ya iya bakin ƙoƙarinsa ya ainihin wato ko dage wajen yin abu sai dai mu sani cewa abu sunna ne fa ba ana nufin wai abin ba dole ba ne, yadda wasu suke zato wasu suna cewa suna suna nufin mustahabbi ma'ana abin da ake so kai amma dan baka yi ba baka da alhaki to amma a malikance ma ba haka bane su malikiya ba sa kiran mustahabbi da sunna duk littattafan malikiya in ka je musamman littattafan da aka samu ƙararrai ake karantawa zaka tarar da cewa in suka ambaci sunna suna nufin wannan abin wajibi ne bai kai girman farilla bane shine muka yi muku wancan tafsilin a baya yau wala mun yi karatun akdari wasu suna ji ina faɗi idan ka manta ita farilla idan ka batta da gangan ko da mantuwa ba rangwame kawai in dai ka bari ibada ka taro shi shi kuma wajibi idan ka manta in da gangan ka bari ibada ka taro shi amma idan mantuwa ce an maka rangwame ibada ka tana nan to wannan shine to duk inda ka ji malikiya sun ce kaza sunna ne suna nufin wajibi ne bai kai girman farilla ba mana suna nufin in yi abin ka bar wannan abin da gangan ibada ka bata yi ba amma in mantuwa ce an yafe maka ita kuma farilla ba a wa mutum da mantuwa ne ko da gangan ne idan haka mu rike wannan malikiya ba sa kiran mustahabbi da me ba sa kiran shi galibi da mustahabbi sai da su ce a babin ikhbari su ce yustahabbu amma su ce kaza mustahabbu ne ba su fiye faɗi ba abinda suka fi amfani da shi suna cewa fadila galiban suka yi amfani da fadila ne wani lokacin kuma sai amfani da istihbabi din magari ba yawwa waccan gaba kuma kalmar sunna mun faɗa suna amfani da ita suna nufin wajibi wanda bai kai karfin farilla ba abinda da yake shi kuma in kai kana da lada in baka yi ba da alhaki shi suke kira da suna fadila ƙarar lada ne ko kuma wani lokacin su ce mustahabbi wannan kenan da haka a wannan bayanin ya riga ya gabata to abin da gaba na ce akwai wasu abubuwan kamar abin da wani nau'i na tsarki kamar mutumin da zai fyace majina nan gurin ba zai tayammu ne ba zai sa hagu ne ba zai sa dama mutumin da zai tsarki na kazanta kaga ba zai mutum ya je ya sa dama hannun dama ya wanke ba wannan zai sa hagu ne duk abin da ya fi falala annabi yana yin sa da dama kuma da za a samu abubuwa guda biyu duka masu kyau ne ɗaya ya fi ɗaya kyau to wanda ya fi kyan shi ka fara da dama mai biyo shi kuma kai yi hagu misali sa riga da cirewa kamar da sa riga abu ne mai kyau to cirewa ma ba ai ba abu ne mara kyau amma kuma sawar ya fi kyau sama da mai. rashin sawar to sai ya zamana idan annabi zai sa riga yakan fara da mai, saka hannun dama sannan na hagu in zai cire fa sai fara cirewa saboda tare da cire rigar ba abu ne mara kyau ba amma ban rigar ya fi. kuma galibi bukata ce take sawa a cire wannan riga din Allah ya masa rahama ya ce wa anil mughirati bin shu'bata radiyallahu anhu an karbo daga mughira dan shu'ba Allah da dashi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a cewa manzon Allah yayi alwala ya bada labarin completely yanda annabi ya alwala yace fa masahabi yatihi sai manzon Allah ya shafi makwarkwadarsa ce makwarkwada gashin goshi da yake fitowa daga nan gashin ka na ka. annabi nan ya shafa wa alal imama wa imama ya shafe ta ko mu ce alal amama ko wato da ana faɗi ya shafi makwarkwadiyarsa da kuma kan imama wato rawani wal khuffaini haka kuma ya shafi akan hufi akhrajahu muslim muslim shi rawaito wannan hadisi a wannan hadisin yana nuna mana annabi da ya arwala da ya zo shafan kai mughira ya ga annabi ya arwala amma da rawani a kansa kuna kallo nan a ce rawani ne da annabi ya zo arwala sai shafa daga goshin gashin goshinsa sai ya tafi sai shafi kan rawani din to wannan ya koya mana abu biyu abu na farko ya nuna mana halascin mutum ya shafa akan wato rawaninsa ba sai ya warware amma hulafa ita ka cire domin shi dalilin da ya halatta shafa akan rawani shine yana da wahalar mai daurawa idan aka ce sai an warware sannan a shafa to za a ɗora wa wani wani yau rauninsa satin safe sai zai kwanta bacci yake cirewa to musamman yankin su yana da zafin rana wannan rawanin yana rage musu mai zafi kusan larura ce cikin jazira su kaga suna amfani da rawani shi za ko munan za ka buzaye yankin Nijar za ga suna yawan sasau da yankin su mai zafi ne yana rage musu zafin rana to idan aka ce mutum mai rawani da'ar wallahi sai ya cire wala Allah kafin ya gama nadawa ma wani an tada sallah wala Allah in yi raka ɗaya bai gama ba to saboda rangwame na musulunci ya halatta ka shafa akan wannan wannan rawani daga goshinka ka fara shafa kan sai kuma ka tafi ka shafa akan wannan wannan to abu na biyu da hadisin ya nuna mana halascin shafa akan huffi wannan kuma ya hada da huffi irin na da ya hada da safa safa normal da ka sani ba wani dalili da zai ce ka shafi safar ka. ko da ta huje ko da shara-shara ce babu hujja hujjar da suke kawowa kamar shafi'iyya da sauransu da wasu daga cikin malikiya wai ai idan wato huffi ba a kiran abu huffi sai ya haɗa siffofin da irin huffin zamanin annabi yake da shi na ɗaya ya zama yana da kauri na biyu ya zama bai huje ba suka ce ai huffi an yi rangwame a shafe shi saboda abu ne da yake a lallabe saboda ya rufe kafa gaba ɗaya suka ce to idan abu share-share ne ba zai karɓi wannan sunan huffi ɗin ba sannan kuma idan ya huje ba zai karɓi sunan lallababban abu ba duk abin da ya huje eh ya samu baraka ai ba za a ce ya arfe ke ko ina ba da haka a wajensu da wanda idan huffi ya huje da takalmin da takalmi duk hukuncin su daya kuna fahimta ko da haka suka ce ba za a yi shafa akan kufi wanda ya huje ba kuma ba za a yi shafa akan wato ku kufi mai shara-shara ba sai suka ce to kaga irin su shafa ba kai irin su safa ba za a yi shafa akan su ba ta magana rajiha shin dalilin da yasa aka yi rangwame akan shafa akan hufi dan ya kasance da fafe ya rufe kafa ne ba wannan ne dalilin me dalilin saboda larura abu ne da laraba suke yawan sakawa kafa su kuma yana da wahalar sawa abu ne da ake yi da fata wajen shigar da shi kafa ko mun kalmi kafa ciki wani yazo zai zausa sai sai ya zauna tukunye ta kako ba kafa sai yazo kamo zaren ya ta daurewa kuma to kaga akwai wahala a cikin abu saboda abu ne mai wahalar sawa sa shi da cire shi yana wahalar da su shi ma saboda rangwame sai aka halatta mutum ya shafa a kai to tunda dalilin wahalar sawa ne da cirewa yasa aka ce in ka zo ka shafa dan kada a dora maka wahala kaga babu waccan maganar rufewa ce dalili kenan da wannan malamai suka ce kufi ko da ya huje za a iya shafa a kai haka safa ya halatta a shafa akan safa mai share-share ce ta huje kuma duk ya halatta to wani zai iya cewa to ai ta kuma safa ba ta da wahalar sa da cirewa wani zai iya cewa illa din takau da ba abin da ake faɗi sauƙi ne Allah ya ba kuma Allah yana so in ya sauƙaƙe wa al'umma ta amfani da wannan sauƙi din an fahimta ko to daga cikin fawaid masalolin da ya kamata mu tattauna a cikin wannan hadisin a ya ambaci cewa manzo sallallahu alaihi ya shafa akan makwarkwadiya makwarkwada gashin nan ya tafi ya je har baya wasu daga cikin malamai kamar shafi'iyya da hambaliya suna kafa hujja da wannan hadisin wala Allah ma wannan dalilin ne yasa ibnu hajar ya kawo shi anan suna kafa hujja da shi akan me wato cewa wannan hadisin dalili ne akan cewa abin da ya wajaba na shafar kai shine wani bangare na kan ba duka ba mun yi karatu da ku a baya cewa a cikin malamai akwai masu cewa wajibi a shafar kai shine me wani bangare ba duka ba da koda da hannu ɗaya ka shafa yayi suke cewa koda yatsu uku ka sa kai haka nan yatsu uku na kai haka suka ce yayi ba wajibi bane ka shafa ko ina da ko ina to suna kafa hujja da wannan hadisin suka ce da ba da a ce kowace fata ta kanka wani guri gashin kanka sai ka shafa to ai da annabi bai shafi iya gashin goshe bai ya tafi kan rawani aka ba su amsa aka ce ba haka bane yanda Allah ya ambaci shafa kai wamsahu bi ru'usikum ya ambaci kai to wannan sunan kan ya haɗe da gabansa da bayansa da ƙarshensa ko ina ba'un din nan ta ilsaqi ce ana nufin a makala hannu akan kai a shafa ko ina ɗaya kenan na biyu suka ce aikin manzo sallallahu alaihi wasallama duk sanda zai arwalla ina yake shafa gaba ɗaya kansa yake shafa ba a taɓa samun aikin annabi ba kamar da al-Imam ya faɗa ba a taɓa samun wani annabi ya yi iktisari akan wani bangare ba a ce wai annabi ya zo alwala kawai sai aga annabi ya shafi bangare kaɗan dan ya nuna mutane ya halatta bai taɓa yi gurin da aka ga yayi shi ma da ya shafi wani bangare na gashin na goshi sai wuce shafi kan rawaninsa to wannan yana nuni da cewa shafar bata shafi me wannan hukuncin bai shafi kai kawai ba wani hukuncin ne na daban annabi ya koya mana shine me idan da rawani akan mu ya halatta mu shafa akan rawanin saboda lokacin da kake da rawani akan ka shi rawanin shine madadin kanka da haka yadda za ka shafi kai haka za shafi shi saboda haka ba su da hujja cikin magana su cewa a yi tabi'idi ko a yi tathlisun ra'as a raba shi gida uku a shafi kaso ɗaya yayi in kaso biyu ne cikin uku yayi a dinga wani sabani wasu ce cikin hudu in ka shafi uku yayi duk wahalar da kai ne wa an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhuma an karɓo daga jabir jabir ɗan gidan abdullahi bin amru ibn haram gida ne mai daraja mutanen Madina wanda suka girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Jabir bin Abdullah ibn Amru ibn Haram muna kuma da Jabir bin akwai muna da Abdullah bin Amru bin Haram a bin Shi ne wancan gurgu cikin sahabbai shi kuma wannan shine Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram shi ma labarin sa yana da yana da kissa ya sami dalilin sa shi a amurbin haram din in na kuskure ta wancan ne amma dai na fi ƙarfafa zaton shi ne wanda da yana da bautan gunki a madina duk lokacin da zai fita yana da gunki sunan gunkin sa manaf sai ce da yayansa da Allah gunkin nan na ku ba shi kulawa ku ba shi kariya kar ku bari wani abu ya samar to lokacin da manzon Allah ya hijira ya je Madina musulunci ya ratsa Madina su sun musulunta yayan shi kuma bai san sun musulunta ba bai san san musulunta ba wata ran zai fita ya ce ga gunki na nan istausu bil manafi khairan ku kula shi ina muku wasici ku kula da shi kuma su kyakkyawan mu'amala gunki ne sai da ya fita suka ɗauko wannan gunkin nasu sai suka je akwai ta tsohuwar rija da ba ruwa a ciki sai suka jefa gunkin a ciki ya zo bai ga gunkinsa ba ya faɗa ina gunki na a afuwan wannan suka kazanta suka ɗebo suka zuba masa suka zuba kazanta a kai ya zo ce waye gunki na wulaƙanci ya kai goggoge kuna kallo aka yi gunki ba su ce komai ba to ƙarshe dai suna ta yi masa rannan sai suka ɗauko shi suka jefa a wannan ramin suna jefawa ya zo ina gunki na suka nuna masa ya je gani nan ya ce ya ɗauko gunkinsa ya wanke sai ya ajiye shi sai ya ɗauko takobi sai rata ya ce ya kai gunki manaf daga yau in wani ya zo in dai daga gaske kai Allah gaske ne duk wanda ya zo zai taba ka ka kare kanka ne na tafi wajen aiki na ya fita kawai abin sa. to kaga Allah ya fara haska mai zuciya to da ya tafi ya dawo kafin ya dawo sai suka ɗauko wannan gunkin suka sassara shi suka hada da mushen kare suka kulle suka jefa a rijiya kaga bai iya kare kansa ba kenan eh yana dawowa kawai yaga ina gunkin sa sai suka nuna mai rijiya yana zuwa yaga an sassara shi an daure da mushen kare sai ce la khaira fika ya manaf baka da wani alheri ya manaf da kai ubangiji ne da ba maka wulakanci irin wannan ba sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan sai musulunta ka ji dalilin musulunta wannan bawan Allah haka musulunci ya ratsa Madina aka yi ta musulunta mala albarkacin sauki da kyautata mu'amalar manzo sallallahu alaihi wasallam da karfin gaskiya da manzo Allah yake dauke da ita to Jabir dan gidan Abdullahi ne dan gidan Abdullahi ina kokon kwantan wani kisar akan sa ne ko wancan Amr bin jumuli ne su biyu ne akwai abdullahi bin amr bin shi shine wanda ya gurgunce akwai kuma abdullahi bin amr bin haram shine wannan da nake magana a kansa to wannan yaron su shi a wannan abdullahi bin amr bin haram ya mutu kafin ya rasu a yakin Uhud yawa ɗansa wasiya yawa Jabir wasici ya biya masa bashi ya ya bar ainihin wato ko ya bar ma'aya da yawa ya kuma ainihin wato ko bar bashi shine da bayan ya ga ya bar masa bashi ya shiga damuwa ya nemi taimako da ya aka hada aka sauke masa nauyin wannan bashin a almuhim jabir bin abdullahi babansa ya yi wata shahada a uhudu bari ku shahadar da yi da ya zo cewa da aka yaƙi ya yaƙi malam lokacin da kafirai suka rusa musulmai ya ce ina jo ƙanshin aljanna a bayan dutsen nan na rantse da ubangijin ka'aba ya ce ya allah ina neman tsarin ka. daga abin da waɗannan suka aikata ma'ana mushrikai wulakancin da suka yi wa annabi da sahabbai yace waɗannan kuma da suka gudu suka kyale annabi wahala ta sa suka tsere saboda tsorata suka suka razana ce ina nema musu uzuri yan adam ne ajizai daga nan gurin ya fada cikin daga yayi kafirai yayi kan kafirai aka fara fafatawa an ce yayi ya ubliya bala'an hasan ya zubar da kawunan mushrikai da dama ƙarshe ya shahada an ce da aka zo aka yi wa jikinsa kaca-kaca komai babu abin da suka bari saboda ya musu banna babu ta inda aka iya gane abdullahi bin amru bin haram ba a gano shi ba sai ta farce wata ‘yar uwarsa ta gano shi Allahu akbar kaji sahaban manzo sallallahu alaihi wasallam kenan to wa an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ma fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga jabir Allah ya da su su biyun da dan da uban da sahabbai ne yana ba da labari fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam yana mai faɗin siffar yanda annabi ya hajji hajjin annabi qala yace qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ibda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara da shi akhrajahu an-nasa'i hakaza bi labdil amri haka imamu an-nasa'i ya rawaito shi da lafazin umarni wa huwa inda muslim kuma haka yake a wajen imamu muslim a wata ruwaya ya zo da me abda'u zan fara wata ruwaya ya zo da ambatan nabda'u za mu fara bima bada Allahu bihi da abin da Allah ya fara da me Allah ya fara a cikin Qur'ani me Allah ya fara da shi barakallahu fikum Allah ya ce me inna safa wal marwata min sha'airillah lalle ne da safa da marwa suna daga cikin guraren ibadar Allah kaga da Allah ya tashi sai fara ambatan me safa sannan ya ambaci marwa kuma dama safa ita ce a dama marwa ita ce a hagu duwatsun da ake sa ayi a wajen su safa shine a dama sai me marwa shine ainihin wato abin nan a hagu to da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ce zan ku fara da abin da Allah ya fara da shi almuhim ko da a ce a hargitsa suke wannan a dama wannan a hagu ko da a ce eh, wadda aka fara ita ce a hagu kuma ta nan annabi fara amma dai tartibi wannan hadisin dalili ne akan tartibi ku rike wannan kuna karatun fiqh za ku ji ana faɗin wa tartibu bayna sunani ko jeran ta sunoni shi ma sunna ne duk abin da za a ce ma eh a jere me dalilin sa wannan wannan magana ta annabi ibda'u bima bada Allahu bi annabi ya ce ku fara da abin da Allah ya fara da shi tunda Allah ya fara ambatan safa sannan ya fara ya dawo kan marwa to duk alhaji in ya je yin sa'ayi ta ina ya kamata ya fara da abin da Allah ya fara shi ma ya fara da safa sannan ya tafi marwa sai manzo Allah ya ce to ni ma tana zan fara to da wannan malamai suka ce kai ma yanzu duk abin da Allah ya fara ambata a Qur'ani yace faksulu wujuhakum tawo daga fuska wa aydiyakum kai ma tawo nan kaga at-tartibu bainal fara'id kenan duk abin da annabi ya jeranta kai ma jeranta mun gane ko shine ma'anar ibda'u bima bada Allahu bi duk abin da Allah ya ambato a lissafe kai ma tafi haka idan manzon Allah ya aiki ta inda ya fara kai ma kwaikwayo shi ka fara da wannan to da wannan malamai suke kafa hujja da wannan hadisin akan me wato cewa at-tayammun tunda annabi da dama ya fara to sunna ce muakkada mutum ya fara da ainihin wato ko dama din wa anhu radiyallahu anhu qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo kuma ma daga gare shi yace manzon Allah ya kasance idza tawadda idan zai yi arwala adaral ma'a yakan kewaye ruwa alamir faqaihi wai ina hadisin ne adaral ma'a na'am alamir faqaihi idan zai arwala yana kewaye ruwa akan me gwiwar hannunsa nan ma'ana ruwan yana wucewa sai ya je hannan ya wuce mirfaq akhrajahu ad-darqutni bi isnadin da'if imamu ad-darqutni ya rawaito wannan hadisin haka al-imam al-baihaqi a hadisi ne da'ifi saboda ruwar ibnu uqail ce kuma da'ifi ne laysa bil wannan hadisin malamai da yawa sun tattauna a kansa da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan hadisin dalili ne akan wato wannan gabar sai ta shiga ciki saboda malamai suna sabani akan fadin Allah madaukakin sarki waqsilu waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq da hannayenku zuwa mirfaqi me mirfaq gwiwar hannu nan shi ake cewa almirfaq kusan daga idan aka samu sunan asali daga alirtifaq ne al-irtifaq a larabci shine mutum ya dan kishin gida haka akan gwiwa hannunsa al-irtifaq shi ma daga ar-rifqu ne in an ce rifqu taushi to a dabi'a dan adam yakan kishin gida ne dan ya dan wa kansa ko ba haka bane shi yasa in ya tashi kishin gida ma yakan so ya samu wani kushin galibi to daga nan aka kira nan da mirfaq wajen kishin gidawa da Allah an fahimci karatun ai makanun rifq al-irtifaq to da Allah ya ce wa aydiyakum ila al-marafiq wannan ila din shin ila ce bi ma'ana hatta ko ko bi ma'ana ma'a shine saɓanin kawai na malamai sirrin mas'alar shine shin jin wato gaya hal tadkhulul gaya fil mughayya am la idan nace da kai misali a me zan iya baka misali ga gida can a can in ce maka je ka jikin gidan can ka tsaya ka tafi wajen gidan can ko kuma ce tafi gun gidan shin cewa ta ka je gun gidan can idan ka tsaya kana zuwa jikin katanga gidan ka tsaya ka je gidan ko baka je ba ko kuwa har sai ka shiga ciki sannan ka shiga je gidan kun gane karatun to shine sabanin aluga da Allah ya ce ainihin ku wanke hannayenku ya zuwa gwiwar hannu shin idan zo na tsaya akan gwiwar ita gwiwar tana ciki ko ba ta ciki gwiwar hannun tana ciki ko ba ta ciki waɗanda suka ce ainihin wato gwiwar tana ciki to su suka ce sai mutum ya wanke ya shigo hannun sai ya wuce gwiwar hannu ya taho hannun suka ce domin algaya wato algaya dukulu fil mughayya waɗanda suka ce kuma la dukulu to shikenan kana zuwa kan gwiwa hannunka ba dole ne sai ka shiga ba to amma magana rajiha ta malamai idan mutum ya zo yin arwala yana zuwa kan gwiwa hannunsa inda ya wanke gwiwa shi shikenan ba sai ya haura ba a lazamta masa ya haura ba waɗanda suka tafi akan cewa zai haura suna kafa hujja da wannan hadisin cewa annabi ya zuba ya juya dan ya zama ya wuce to amma idan haka ne sai mu tafi kan fahimtar Abu Huraira cewa mutum zai iya wankewa ya zo har gaba shi yasa al-Imam Sanani anan yake cewa a cikin sharhin Subul Salam ya kyautu a ce ya kawo wannan hadisin na Abu Huraira anan guran wanda yace din nan Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira an ga arwala ya kawo shi har nan guran almuhim dai mutum idan ya zo alwala iya gwiwar hannun in ta shiga kenan ba sai ka dora ba an gane ko waɗanda suka ce ba wato gaya ba ta shiga cikin mugayya to kana zuwa nan kafin ma ka je kan gwiwar in ka tsaya yayi amma magana mafi kyau tun da an ce ilal marafin mirfaqi ɗin ya shiga ciki a ka'ida wannan shi ne. da gaya din ita ma za ta shiga amma wuce gaya din wannan ya saba wa sunna a magana mafi inganci za mu kwana anan sai dai idan da masu tambaya sa iya naga har